matan jami'ar apc kenan na jihar Legas ke zanga-zangar lumana game da kwashe 'yan matan chibok da aka yi a jihar borno da take magana a wajen taron santa oloremi tinubu uwar gidan tsohon gwamnan jihar Legas alhaji bola ahmed tinubu ta ce tun da gwamnati mai ci tawo ba a komai sai su kulle da shirme ta ce ana batun cin hanci da rashawa ana batun taɓarɓarewar tsaro ana batun rashin aika na ba san inda gwamnatin ta sa gaba ba wannan ya sa sanatin ta ce idan shugaba johnson ya san bai iyawa to kuma ya sauka mana domin a samu wanda zai iya wannan aikin ga da abin da sanatin ke cewa if you are not competent to rule a nation why don't you resign As far as I'm concerned, you should resign. Nigeria has the resources to take care of the security. Kai idan ka san baka iya wannan aikin, me yasa ba za ka sauka ba? Ni a gaskiya ka sauka kan wannan mukami shine rufin asirin ka da ma na 'yan Najeriya domin ka kasa domin muna da wadatattun kuɗin da za mu kula da harkokin tsaron Amma an bar komi sai shirme ake yi sai na ce mata amma ranke daɗe wannan kalami naki ba siyasa cikin sa shine sai ta ce da ni. They know how to fight back when they are being criticized. But they should do the right thing. So sai da za su mayar da martani idan an soki lamirin su su yi abin da ya dace idan ba su a soke su domin mun gaji da wannan rudanin da suka samu ita ma shugaban mata na jami'ar APC na jihar Lagos Madan Kim Nelson ga abin take cewa Mr President the above recounts were not good ones about your ability to lead Nigeria and protect the citizens of this country. Mai girma shugaban kasa muna ganin abubuwan da ke faruwa yana nuna rashin kwarewa wajen hukbasan da kake yi domin kare wannan kasar don haka akwai bukatar ƙara ƙaimi domin ganin an inganta matakan tsaro a cikin kasa sai dai na kira mataimakin kakakin jami'ar na kasa wato barista Ibrahim Jalo kuma na ce masa matan jami'ar APC na jihar Lagos sun ce jami'ar su ta PDP ta kasa don haka suna kira ga shugaba Johnson da ya mura ko me zai ce game da wannan shine sai ka baki yana cewa to amma ladan abin tuba meye ne kasawa ne a hausa kasawa shine a kaso ma abu da kasare shine ma'anan kasawa ko ba shine da hausa ba eh kwarai yanzu yau ana da shekara bayan Allah ji karai rai marigayiya shekara ɗaya da wani abu ana da kusan shekara hudu ake nema duk a wannan shekara hudu a gwamnati pdp ta kasa ake sai a yanzu ake maganar ta kasa shekarun nan duk da aka yi a a kasawa babu abin da aka yi to wannan dama kullum shi mafaɗi bai san abin da yake faɗa ba ya kamata ce mai ji ya san abin wannan shi ne matsayi dauke waɗannan matan na garin Chibok dai zai ci gaba da jan hankalin 'yan Najeriya daga sassa daban-daban da ma duniya baki daya domin dai yanzu kusan kallo ya dawo Najeriya a duk faɗin duniya domin ko ko jiya an gudanar da ban zanga-zangar lumana a ƙasar Senegal da Cote d'Ivoire kuma ba wai ya takaita bane ga 'yan Najeriya yanzu 'yan Najeriya musamman iyayen waɗannan yara sun yi zurum suna jiran ganin yadda za a ceto waɗannan yara nasu Ladan Ibrahim Ayawa murya Amurka daga Lagos a Najeriya